الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا ورشدا وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan yammaci na wannan rana ta juma'a a wannan masallaci mai albarka masallacin kulliya a wannan unguwa ta PRP a wannan gari na Kano a yau dai muna uku ga watan da saniya ko jumada al'akhira hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1440 da da arba'in daidai wanda kuma shine ya daidai da takwas ga watan biyu miladiya tara. ci gaba da karatunmu a wannan littafi mai albarka na muwatsa na al'imam malik bin anas rahimahullah wannan shine darasi na goma sha biyar insha Allah kuma za mu tashi a babi na ashirin da takwas a cikin wannan littafi wanda shine babi da zai mana bayani a kan abubuwa da suka shafi haiza gaba daya ya ce babu jami'il haizati Ma'ana wannan babi ne wanda zai mana bayani akan abubuwa da suke da alaƙa da haizuwa. Haddasa yahya ya haya an malakin Anahu, Balagahu, Anna, Aisha, Tazawuja, Nabi, s.a.w. ta radama Annahata da Usalata. Cewa hadisi ya zo daga Malik. daga hadisi daga yahaya daga malik cewa labari ya isar masa cewa aisha matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta faɗa dangane da mace mai haida a mace mai ciki tara dama da ta ga jini annaha ta da'u salata cewa kawai ita ma za ta bar sallah وحدثني عن مالك أنه سأل بن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم cewa hadisi kuma ya zo daga malik cewa an tambayi ibn shahab dangane da mace wadda take mai ciki kuma sai ta ga jini ƙala shi ma sai ya ce ta kufu an salati ta kame daga barin sallah qala yahya yahya yace qala malikun imam malik yace wa dhalika amru indana yace wannan shine al'amarin da yake tafiya a wajenmu mana mace mai ciki idan ta ga jini to za ta kame daga barin sallah menene ya sanya imam malik ya ce wannan shine al'amari a wajenmu saboda akwai saɓani a kan matsala ɗin akwai saɓani amma su dama mazhaba ta malikiya sun tafi akan wannan ra'ayi kamar yadda muka gani to akwai Imam abu hanifa su kuma sun tafi akan akasin haka akasin cewa idan mace mai ciki ta ga jini to wannan ba za ta bar sallah ba ba za ta bar dukkan sauran ayyuka na ibada ba saboda abin da suke ɗauka wannan wata larura ce ba abu ne wanda yake an saba da shi ba kuma shi jini na al'ada shi ne wanda yake hana a yi sallah yake da hukunce-hukunce da sauransu amma jini na rashin lafiya to shi kuma ba shi da wannan saboda haka su sun tafi akan cewa duk mace mai ciki da ka ganta da jini ma'ana ta ga jini to akwai wani rashin lafiya da ya faru akan haka ba za a ba ta hukunci na mai haiza ba wannan shine abin da shi abu hanifa suka tafi a kai to amma fatawa ta imam malik da kuma mazhaba ta malikiya sun tafi akan cewa mace mai ciki idan ta ga jini to hukuncinta hukuncin mai haiza to sannan sai kuma suka yi saɓani a kan cewa to idan ta ga jini ɗin yaya ya kamata ta yi kwana nawa ya kamata ta yi idan ta kame daga barin sallah kwana nawa za ta yi idan dai haiza take to dama za ta tafi ne akan al'adarta wadda ta saba wannan ko mai ciki ce kuma sai ta ga jini kaga ya saba asalin al'adarta saboda haka to kwana nawa ya kamata a ɗeba mata wasu sai suka tafi akan cewa to idan ya kasance bai fi wata uku ba ko abin da ya kama da haka to za ta yi kwana goma sha biyar idan kuma ya haura haka ya kai kamar wata shida zuwa abin da ya yi sama to za ta yi kwana ashirin wasu kuma ya suka tafi akan cewa a'a idan kamar daga wata uku abin da ya yi baya to za ta yi rabin wata ne ma'ana za ta yi kusan sulusin watanninta ne idan kuma daga nan ya ƙara lunkuwa to za ta zauna har kwana talatin tana jira wato kafin ta ci gaba da ibada to ala halin wato wannan dai saɓani ne da ya gudana tsakankanin malamai kuma kowanne akwai wujahatun nazar nasa su hanafawa da suka tafi akan cewa rashin lafiya ne to don haka sai suka ba ta hukunci na mai tsarki ba za ta bar komai ba ba za ta bar sallah ba ba za ta bar azumi ba ba za ta bar dukkan ayyuka na ibada ba su kuma malikawa da suka ba ta hukunci na mai haida suka ce za ta bar komai da komai kuma kamar yadda muka sani cewa za ta rama azumi amma ba za ta rama sallah ba to saboda haka wannan shine abin da aka fi sani kuma shine abin da aka fi tafiya a kansa misali musamman a nan malikawa don haka imam maliki ce wa zalika al'amru indana wannan shine al'amari a wajenmu ma'ana a wajen mutanen madina da kuma sauran waɗanda ya samu suna gudanarwa a daidai wannan lokaci wa ne an malikin an yi hisham bin urwa an abi an aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam anna qalat aisha Allah ya kara mata yarda take cewa kuntu urajjilu ra'sa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an ha'ib take cewa na kasance ina taje kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhalin ina haida mana zai ba da kansa ta wanke masa ta tsefe masa shi yana itikafi a wata ruwaya yana itikafi a masallaci ita kuma tana daga cikin gida ta tsefe masa kansa ta taje masa alhalin tana haida wasu ka ce windo yayi mana akwai windo ta yadda zai mika mata kan nasa ta tsaife masa ta taje masa ta gyare masa alhalin wato ita kuma tana halin haiza shi kuma yana itikafi a masallaci to akan wannan ne sai malamai suka ce wannan ya nuna cewa ita mai haiza ba wai ita ce da najasar ba ta ma'ana wuya ce ba ko ina najasarta sannan akwai hadisi da yake cewa ta bi ko masa wata darruma a cikin masallaci shine sai take cewa haiza take yi sai sai yake cewa ha laysat bi yadiki ai haidar ba a hannunki take ba ma'ana ballantana ya zama darduma ta samu wani abun haiza to akan haka sai malamai suka tafi akan cewa wannan ya nuna ita mai haiza ba za a yi mata hukunci da najasa gaba ɗaya ba to sai malamai suka ce shin yanzu da a ce mutum mara lafiya wanda ba zai iya yin sallah ba sai ya jingina shin ya halitta a ce ya jingina a jikin mace wadda take haida ya yi sallah ko kuma wanda yake ɗauke da janaba ya jingini da jikinsa ya yi sallah idan ya yi sallah ta yi ko ba ta yi ba shi ma sai malamai suka yi sabani wasu suka taɓa kan cewa in ya jingina a jikin mai haida ko kuma ya jingina a jikin wanda yake mai janaba to sallarsa ta yi wasu kuma suka tafi akan cewa a'a sallarsa ba ta yi ba to wanda suka tafi akan cewa sallarsa ta yi sai suka kafa dalili da cewa to ai saboda asalin ita haiza din ba wai a jikin mace take ko ina ka taba a jikinta ya zama haiza din ne ba haka ita ma janaba wani abu ne ma'anawi wanda ba za a iya shafa ba wanda ba za a iya shafa ba to su kuma waɗanda suka tafi akan rashin halarci suka ce to ai kasancewar ita mai haiza ko kuma shi mai janaba watakila ya zama tufafinsa ya taɓa najasa ɗin kuma sallah da tufafi wanda ke mai najasa sallah ba ta yi ba to in kuma kana jingine da wanda yake shi tufafinsa a najasa kamar kana ɗauke da najasa ne suka ce akan haka wato sallah ba ta yi ba to shikenan su wanda suka tafi akan cewa sallah ta yi sai suka dawo suka sake cewa to shikenan an yarda. idan dai har tufafin nasu akwai abin da yake ya shafi najasa to wannan sai a kyautata ya zama babu wannan in ya zama tufafinsu ba najasa ta yadda mai sallar yana tabawa to shikenan sallar ta yi ina fata an fahimta to wannan dai dama za ka cewa na <laughs> na eh eh eh a'a ai akwai akwai akwai kuma kaulin da yake misali wannan idan baka iya zaman kaga hatta tsayuwa din ai sun kasa ta kaso biyu shi kansa zaman kashi biyu akwai qiyami bigairi istinadin wannan shine aka fi so misali mutum ya yi sallah a tsaye ba tare da ya jingina ba to wannan shine asali wajibi to idan mutum yana da iko ya tashi tsaye ya sallah kuma ya jingina to baya halitta ya zauna ya yi ta sannan suka ce sun malkiyamu bil istinadi sannan kuma tsayuwa tare da dogaro hakanan aljulus eh, bil istinadi zama tare da dogaro Waljulusu julus bi istinadi da kuma zama tare da dogaro saboda haka sai yake cewa fa in qadara ala halatin wa salla bi halatin dunaha batal salatu a cikin waɗannan guda hudu idan mutum yana da ikon ya sallah a wani hali sai ya ƙi yin sallah a wannan halin sai ya sallah da halin da bai kai shi ba to sallar su ta ɓaci misali mutum yana da damar ya tsaya can ya yi sallah sai ya tsaya ya jingina to sallar su ta ɓaci haka nan idan mutum yana da damar ya zauna daren da kam ya yi sallah sai ya jingina to sallar su ta ɓaci to idan ko mutum yana da damar a'a in yi jingina zai iya yi sai kuma ya yi a kwance to shi ma sallar su saba ce hmm, shi ne to a inda ba su yi saɓani ba lokacin da mutum ba zai iya tsayuwa ba ba zai iya zama ba zai yi a kwance to in son samu ne ala bihil aiman ma'ana ɓangaren sa na dama to in bai samu ba zai iya yin ɓangare na hagu in bai samu ba zai iya yi a ne. to amma shi wannan hali guda uku kowanne mutum ya yi ba damuwa ma'ana zai iya kwanta ɓangaren dama ya kwanta a ɓangaren hagu ba damuwa ko zai iya kwanta ɓangaren hagu sai ya rigingine duk ba damuwa amma wancan shi ne suke da sabani a kai saboda haka wannan bai yi karo da shi wancan hadisi da aka ce salli qa'iman ma illam ta fa qa'id fa ta tasai fa ala duk sun gina a kansa ne suka fitar da wannan hukunce hukunce eh saboda haka babu saɓani eh, babu saɓani to don haka dai malamai sun tattauna a cikin wannan mas'ala da wanda suka tafi akan cewa eh ya halitta da wanda suka tafi akan rashin halacci to daga cikin wanda suka tafi akan ah, halacci suka ce ah, akwai wata rana manzon sallallahu alaihi wasallam ya jingina ga nana Aisha Allah ya kara mata yarda a lokacin da take hali na al'ada kuma ya ci gaba da karanta Qur'ani sai suka ce to karanta qur'ani ya nuna kenan za a yi yin sallah ma ko kuma wani abin da ya kama da haka eh <laughs> Allah ya samu dace yake cewa wa haddathani an malikin an hisham bin urwa an abihi an fatimata bintul munzir bin zubair an asma bint abi bakr as qalat سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إهدانا إذا أصاب صوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فيه وانا حديثي دقى إمام مالك دقى هشام بن عروة دقى بابنسا دقى فاطمة بنت المنذر شيكما منذر بن زبير دقى أسماء بنت أبي بكر الصديق Allah ya ƙara musu yarda ya ce annaha qalat cewa ita ta ce sa'alatin ra'atun rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ta ce wata mata ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalat sai ta ce ara'aita ihdana idza asaba thawba haddam ba mu labari ko me kake gani idan ya zama ɗaya daga cikinmu jini ya shafe ta kuma jinin minal haizati na aiza Kai fatus na ufi yaya za ta yi a cikin wannan jini faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza asaba sauba ihdakunna dam Ya ce idan jini ya taɓa tufafin ɗaya daga cikin ku min kuma jinin haiza to abinda za ta yi faltaqrusku ta kankare shi sun malitan zahu bilma'i sannan ta dirje shi da ruwa thumma tusalli fihi sannan ta yi sallah da shi to akan wannan ne sai wasu malamai suka tafi akan cewa shi jinin haiza ya saba da sauran jina ne suka ce jinin haiza na jasa ne kai tsaye kaɗan ɗinsa ko mai yawa ɗinsa saboda a nan an ce za a kankare shi a durmuza cikin ruwa a wanke sannan sai a yi sallah da tufafi ɗin a wata ruwaya sai wata mata ta ce to idan gurbin jinin bai tafi ba sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fi kilma!" ruwa ya wadatar miki wala ya zurruki asruhu sa ba zai cutar da ke ba kun san su mutanen da ba irin na yanzu ne da suke da alat ma'ana suke da abubuwa da za a sa ya gusar da abu su da babu wannan sai dai kawai a sa ruwa a wanke a wanke kaga in bai za a iya wankewa amma ga gurbin gurbin nan ana gani saboda babu kilin ba sabulu ba haifo ba menene dukkan abubuwa da suke gusar da abu kai tsaye su tafi da shi duk babu a wannan lokaci to yace ko da gurbin bai tafi ba idan dai an wanke shi an wanke shi an sa ruwa an ɗaure to shikenan sai a sallah da tufafi to don haka malamai wasu suka tafi akan cewa shi jinin haiza kawai najasa ne saɓanin shi asalin jini najasa ne to amma najasa ce wadda take mai sauki akan sauran najasa sai yayi yawa sannan yake zama najasa dan kadan babu babu wani abu suka ce to amma sabanin jinin haiza shi ko dan kadan ne za a wanke to anan wasu malamai suka ce nan da aka ce taqarsu ma'ana ta kankare shi ko ta dirje shi da ruwa sun matarbahu suka ce annabahu anan abinda ake kira da nazahu za ta yi nazahu ne ma'ana za ta yi yayyafi ne a sauran tufafin ma'ana inda ta gani to nan ne za ta kama ta sa ruwa ta wanke ta dirje shi ta wanke to sauran kuma gurin da ba ta gani ba to shi kenan sai ta yayyafi a sauran tufafi din ya wadatar mata ina fata an fahimta sauran inda bata gani ba sai ta yayyafi shi kenan ya wadatar amma inda dai ya riga ya fito fili to lallai wajibi ne ta wanke shi ta dirje shi da ruwa to sannan sai sallah da shi babul mustahadati babi wanda zai mana bayanin istihada shi kuma حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت دقا يحيى دقا مالك دقا هشام بن عروة دقا بابنسا عن عائشة الله يقارى متى يرده ما ترمز الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت شوى إتتاتي qalat fatima fatima bint abi hubaysh tace fatima diyar abi hubaysh tace ya rasulullah ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam tace inni la athuru ni ba na samun tsarki afada salata na bar sallah gaba daya faqala laha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma zaliki irqun ya ce to ai wannan tabuwar jijiya ce ma'ana rashin lafiya ne walaysat bil haidati wannan ba haiza ba ce fa idza aqbalat al haidatu to amma idan haidaki ta zo faturki salata sai ki bar sallah fa idza zahaba qadaruha idan gwargwadonta ya tafi fagasilin dama anki sai ki wanke jini daga barinki wasalli kuma sai ki ci gaba da yin sallah kenan babu wata mata da za ka samu cewa tutur tana zubar da jini na al'ada a jini na al'ada yana da lokaci akwai lokacin zuwansa akwai lokacin da yake tafiya idan hajjini ya zama ya falle yana ta zuba yana ta zuba ba iyaka to wannan a tabbatar da cewa rashin lafiya ne sai a yi ƙoƙari a ga likita domin a shawo kan abin amma jinin al'ada kwanaki gare shi don haka nan sai ya ce mata idan haidar ki ta zo to ki bar sallah idan kuma haizar ta tafi to shi kenan sai ki yi wanka ki ci gaba da sallah to a nan wajen bambance wannan mata sun kasu kaso uku matar da ya kasance dama tana yin haiza ta riga ta san kwanakin da take yi kafin wannan rashin lafiya ya zo mata to ita ce ake nufi da wannan cewa idan kwanakin ya zo daga wata ya tsaya la'alla farkon wata take yi wata na tsayawa kwana uku take ko kwana hudu ko kwana biyar to kawai in wata ya tsaya in mai yin kwana biyar ce za ta bar sallah ta kwana biyar idan kwana biyar ya wuce shikenan za ta yi wanka ta ci gaba da sallah da sauran dukkan ibada, saboda me saboda da can kafin wannan ya same ta ta san kwana biyar take to saboda haka kuma daga nan ba za ta sake barin sallah ba sai wani watan ya sake kamawa to wannan wadda ta san dama al'ada ta kenan kashi na ɗaya kenan kashi na biyu a'a Tana iya gane bambanci tsakanin na al'ada da na rashin lafiya saboda me saboda siffofi da aka faɗa cewa shi jini ne aswad baki sannan kuma za ka samu cewa ya tadaffaq ma'ana yana tunkuɗa juna wajen fitarsa sannan yana da ɗumi-ɗumi da waruwari to idan za ta iya ganewa ta wannan hanyar to za ta duba ta gani duk lokacin da ta ga wanda ba mai wannan siffar ba to shi kenan kawai ta samu tsarki sai ta yi wanka sai ta ci gaba da sallah da dukkan sauran ibadat idan ana nan ana nan wani watan ya kama shikenan ma'ana wancan jini wanda ba wannan ba ya ci gaba da zuwa har wani watan ya kama to wani watan yana kamawa kuma sai ta ga irin wannan din da ya dawo mai wannan sifa to wannan shine jinin al'ada shi ma nan sai ta bar sallah sai ta bar dukkan sauran ibada, ta tsaya gwargwadon yadda za ta ga wannan ya tsaya to wannan shi ma ga wadda za ta iya bambancewa kenan wadda za ta iya bambancewa sai ta bambance da yanayinsa to idan aka samu mace wadda watakila ita dama ba ta taba yi ba yin farko kawai ya zo mata da matsala kawai jinin sai ya zarce da ita kuma ita ba za ta iya bambance wanne ne na al'ada wanne ne na rashin lafiya ba to ita ya za a yi da ita shine malamai suka ce to ita wannan sai a duba a yi mata hukunci bi aqraniha ma'ana hukunci irin na tsaraikunta sai a duba a gani tsaraikunta iri irinta kwana nawa suke yi eh iri irinta kwana nawa suke yi ko kuma mafi yawancin wannan yanki kwana nawa ne mata suke yi to shi ma sai a yi mata hukunci da wannan idan aka ba ta mafi yawa to shi kenan daga nan sai a dakatar da ita ita ma ta yi sallah ta ci gaba da ibada da sauran dukkan wato ibadoji wannan shi ne hukuncin da za a bata saboda ita ba ta san bambanci ba sannan ba ta taɓa yi ba ballantana ta san ga iya kwanakinta to kuma ba zai yiwu a ce sai ta yi tutur kuma ta haiza ce ba saboda haka wannan shi ne. idan aka duba tsarekunta ma'ana masu shekaru irin nata irin nata sai a can tambaya a ji kwana nawa suke yi to idan aka samu mafi yawanci sai a yi mata hukunci da watsannan tsarekunta masu shekaru irin nata to da haka wannan dai shine a takeice yace wa dasani an malikin an nafi'in an sulaiman bin yasar an ummi salma zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam yace daga ummu salma mata ce ita ma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annam ra'atun kanat tuhraqu dama tuhraqu dama cewa wata mata ta kasance tana kwararar da jini fi ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fastaftat la'a, ummu salama to sai ta zo wajen ummu salama. ummu salama. ita kuma sai ta tambayi rasulallahi sallallahu alaihi wasallam kun ga wato wannan shine yake nuna mana cewa mata suna da kunya kuma addinin musulunci ya tanadi kunya dukan wani abin da ya zama sirri ne to lalle ba lalle ne ya zama kowa da kowa zai iya sani ba sai dai idan ta kama kun ga nan da ta zo sai ta tafi wajen mace ‘yar uwarta, sai ta gaya mata matsalarta, ita kuma sai ta tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam me ya sanya saboda ita kuma mata ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga za ta iya tambaye shi kowace irin tambaya ba tare da ta ji kunya ko ta ji nauyi ba sannan shi zai mata kowane irin bayani ba tare da ya ji kunya ko ya ji nauyi ba amma idan wata ce daban la'alla sai bayanin wato ya yi wuya kun ga kamar wata mata da ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen abin da ya shafi tsarki inda yace ta samu auduga ta yi tsarki da ita sai ta tsaya take neman ƙarin bayani to lokacin Aisha din tana nan sai ta koma dai ta sake tambaya zan yi shi kije ki tsarki da ita shikenan sai Aisha ta kama ta sai can waje can waje ɗaya da ita take ce mata ai ga abin da ake nufi ga abin da ake nufi ga yadda zaki ga yadda zaki sai mata tafsilin yadda za ta gane yawwa kun ga ashe addinin musulunci ya koyar da kunya da kuma sanin ya kamata kuma idan mutum ya kasance wato babba shi ma za ka ga cewa ba zai rika ambatan abubuwa na batsa ko wani abu in dai ba ta kama ba gadan gadan kawai shi kenan a ce kaza to wannan ba daidai ba ne ba kamar yadda za ka ga cewa a ce babba ya tashi yana ruga shar yana faɗin abubuwa gunduma gunduma kaga wannan ba girma ne wanda addinin musulunci ya yi eh, umarni da a yi haka ba saboda haka babba babba ne ko a ina yake kuma wajibi ne a ji kunyarsa shi ma kuma zai yi kawaici saboda haka sai ta zo ta tambaye ummu salma Allah ya kara mata yarda ita kuma ummu salma sai ta tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fakala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yace litanzur ila adadin layali wal ayyamin lati kanat tahidu min sha yace to abinda za a yi ta duba adadi kwanaki da kuma darare da ta kasance da can tana yin haida qabla an yusiba alladhi asabaha kafin wannan abin da ya same ta ya same ta na rashin lafiya to idan ta kirga waɗannan kwanaki fal ta turki salata sai ta bar sallah kadara zalika min ash wato gwargwadon haka a cikin wata fa iza khallafat zalika idan wannan gwargwadon adadin kwanaki ya wuce fal taga tasil to sai ta yi wanka summa litastanfir bi saubi sannan sai ta yi kunzugu da tufafi summa tusalli sannan ta ci gaba da yin sallah kun ga wannan shi ma wato yana ƙarfafa hadisin baya ne na cewa in ta riga ta san kwanakinta to za ta ƙirga wannan kwanaki nata da ta sani akwai wani hadisi da ya zo wanda ya tafsili ma sama da wannan wanda yake cewa idan kwana uku kike yi to shi kenan sai ki bar sallah wato bayan kwana uku sai ki sa bayan kwana eh, in kwana hudu kike yi sai kuma ki bar sallah wato bayan kwana hudu ma'ana idan kwana uku kike yi sai ki sallah ta kwana ashirin da bakwai sai ki bar sallah ta kwana uku idan kuma kwana hudu kike yi sai ki sallah ashirin da shida a cikin wata to sannan sai ki bar kuma kwana hudu ya ce to abin da za ki ci gaba da yi kenan ya ‘yan wa mu sani wannan hukunce-hukunce fa yana nan a halin yanzu kuma shin ko matanmu sun san irin waɗannan hukunce-hukunce ko ba su sani ba ya abin yake wanda wajibi ne a kansu wajibi ne su sani a matsayinsu na musulmi musamman su abin ya fi shafa saboda haka gaskiya ina tausaya wa rayuwar mata da ba su damu da karatu ba ko kuma menene ya faru ina jin dai mu bi mu ce ta riga ta taso a haka za mu ga cewa mata a bangaren ibada an riga an tsere musu an yi musu nisa ko ba a cika kulawa da su ba kuma dukkan abubuwa na wajibat wanda yake wajibi akan maza su ma wajibi ne akan su ni ina zaton dai wani ɗan saɓanin fahimta aka samu tun daɗewa kuma take ta bin mu har yanzu za ga musamman in ma sallah ce su lokacin su daban ko menene su a baya baya suke ko menene su a baya baya suke sannan masallatanmu babu gurin da mata za su zo su yi sallah su ga practical babu wannan idan ma wani da akwai ma ba zai ma bari a yi ba sannan babu karatu na addini kai watakila ka sani ba za ka tsaya ka koya mata ba kuma ba za ka kawo mai koya mata ba sannan ba za ka batta ta je makaranta ba kaga abubuwan sun yawa abubuwan sun yawa kuma ga su da hukunce hukunce wanda sun mafi na maza domin duk wannan hukunci ne da ya shafe su wannan karatun da muke yanzu daga ciki wata tana cikin irin wannan hali kuma watakila ba ta san yadda za ta yi ba kuma ta tambaya ma ba zai ma yiwu ba in ta tambayi mai gida shi ma bai sani ba ballatana ma ya je ya binciko mata shi kuma yana ganin cewa ba abu ne da ya shafe shi ba ballatana ma ya je ya nemo fatawa sai dai kawai ta yi kiɗin girbinta yadda ta ga dama ta yi gaskiya akwai sake wallahi ya kamata mu kula da su mu ba su haƙƙinsu na abin da ya shafi addini gurguwar fahimta da aka yi cewa ita mace kawai ta bi aure menene ta bi aure kawai ta yi wa mijinta da'a kuma ko da ta saba wa Allah ba ruwan mutane da ita kaga wannan kuskure ne wallahi abin da ake nufi ta yi wa mijinta da'a bayan ta yi wa Allah da'a kuma ta yi wa mijinta duk abubuwa na wajibi ta aikata kuma ta bi mijinta kaga sai ta samu lada linkin linkin. amma a ce mace ta girma bata iya sallah ba bata iya karatu ba bata je makaranta ba sannan babu ranan ma da za ta je makaranta ɗin ba ma ta wannan lissafi to ka gaya min yadda za a yi rayuwa ai kaga sai dai kawai a yi abin da aka ga dama shi ya sanya za ka ga wata tsohuwa ta kai shekara sittin amma ba ta san adadin raka'o'in sallah na Azar, ko na la'asar ko na magariba ba ta san adadin raka'o'in ba idan ma da za ta yi sallah a yi sa'a akwai wannan sallar a zuciyarta amma in ta tashi za ka ga yadda za ta yi abin sai ya baka mamaki sai wasu a tsaye sai wasu a zaune haka da sauransu ka gani fisabilillahi ya kamata mu gyara waɗannan abubuwa wala ya kamata mu gyara waɗannan abubuwa wajibininmu ne mu ɗauki wato tafarkin gyara yan uwanmu mata a sanar da su a ilmantar da su ilimi na addini domin su gane su fahimta a gudu tare a tsira tare ba wai kawai su zauna su yi ma biyayya kai abin da ga dama kuma ba su bi Allah subhanahu wataala da ya halicce su wannan ba daidai bane gaskiya saboda sun fi mu bukatuwa zuwa ilimi sosai hukunce-hukuncen da suke da shi wanda mu bai shafe mu ba yana da yawa Allah ya samu dace saboda haka wajibi da Allah a rika yi kokari ba wai dole ne sai sun je makarantar ba amma kai ka tsaya ka koya musu eh, ba dole ne ba zuwa makaranta larura ne amma kai ka tsaya ka koya musu in kuma baka da lokaci to ka bar su je makaranta su koyo addini wannan shine mafita a gurinka a gurinsu kuma amma in ba haka ba ba za ka taɓa tsare ta ka danne mata hakinta kuma ranar lahira kai ka tafi aljanna ita kuma ta tafi ta ba a dole dai ku je guri da tunda kai ne mai sulda a kanta kai ka dan kufar da ita kai ka ana ta kai ka tare ta kuma ba koya mata ba Allah ya kiyaye وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بنت جاش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستعاض فكانت تغتسل وتصلي wannan hadisi daga Isham bin Urwa daga babansa daga Zainab binti Abi Salma akwai Zainab diyar Abi Salma yar Ummu Salama ce an rene su a gida na annabta gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka sau da yawa za ka cewa ta rawaito hadisi cewa hara ra'at Zainab binti Jahash cewa ita ta ga Zainab diyar Jahash allati kanat ta Abdurrahman bin Auf wadda ta zama a ƙarƙashin Abdurrahman bin Auf wa kanat tustahabu ta kasance tana istihaba fa ta tagtasilu wa tusalli sai ta kasance tana yin wanka tana yin sallah ma'ana tana yin wanka sannan sai ta yi sallah to wannan ta yi wanka ta yi sallah ana nufin idan kwanakin hairarta ya ƙare sai ta yi wanka sannan sai ta ci gaba da yin sallah ina fata an fahimta ba wai kowace sallah za ta yi wanka ba a'a in kwanakin haidarta ya ƙare a matsayinta na mara lafiya da jinin baya yanke mata to in ta yi wanka na farilla na wucewa haidarta to sannan bayan wannan abin da ake bukata a wajenta ta yi alwala a kowace sallah kawai malikin an su mai Maula, abi bakar bin abdurrahman an alƙaƙa bin hakim wa حكيم وزيد Aslam أسلم أرسله cewa ƙaƙa bin hakim da kuma zaid bin aslam sun aika shi ila sa'id bin musayyab zuwa ga sa'id bin ya yas'aluhu suna tambayarsa kai ta ga tasilul mustahaba ya mace wadda take matsayin istahaba ya take yin wanka faƙala sai ya ce daga tasilomin tsuhurin ila tsuhurin, wata tawadda kulli salati fa in galaba addam yake cewa istatfarat ko istatfarat yake cewa mace ce wadda take istahaba yaya za ta yi wanka sai ce za ta yi wanka ne daga tsarki zuwa tsarki ya ce daga tsarki zuwa tsarki to asali ita kuma ba ta samun tsarkin ba lokacin da jinin yake yanke mata amma sai ya ce za ta yi wanka daga tsarki zuwa tsarki kenan kamar hadisin baya da muka karanta za ta yi wanka daga lokacin yankewa haidarta zuwa kuma wani yankewar haidar nata shi ne ma'ana tsarki saboda me ko da jinin bai daina zuba ba in dai har lokacin al'adarta ya riga ya wuce to sunanta mai tsarki yawwa sunanta mai tsarki saboda haka kwanakin suna wucewa to za ta yi wankan tsarki wanka na wajibi yadda ka san jinin ya ɗauke haka za ta yi kuma sauran hukunce-hukuncenta na mai tsarki za ta yi, komai da komai eh, na mai tsarki za ta yi sai ce wata tawadau wani kulli salatin amma kuma za ta yi alwala ga kowace sallah ma'ana ba za ta yi alwala ta haɗa salloli guda biyu ba in ba a lokaci ɗaya yake yin su ba idan ta yi alwala to shi kenan wata sallar ta zo za ta sake yin alwala domin wannan sallah wannan shi shine hukuncinta kuma shi ne hukuncin duk wani mai yin tasalsuli ko tasalsuli na fitsari ko tasalsuli na mazi ko tasalsuli na haya ko tasalsuli na rehe to wannan ne hukuncin shi ne hukuncin ya duk sallah yi alwallah idan mutum ya riga ya yi alwallah din to shi kenan kuma duk abin da zai zuba bayan wannan ba abin da ya shafi shi saboda abu ne ya riga ya wuce ikon mutum baya da ikon ya tsayar da shi to tunda baka da ikon ka tsayar da shi to kuma ba za a kama ka abin da zai ci gaba da zuba ba to dan haka anan yace fa in ghalaba haddamu istasfarat idan kuma ta ga jinin yarin jayeta ta ma'ana yana ta zuba da zai iya bata mata jikinta ko ya bata tufafinta ko ya bata shimfidar da za ta yi sallah din sai aka ce istasfarat sai ta kunzugu to haka idan mutum yana tasalsuli shi ma na fitsari sai ya samu nafkin ko yawa sai ya nafkin tunda yanzu an samu zamani ba shi kenan ya huta ba ko ya sa famfas famfas ake cewa ko ne <laughs> ya shi ne famfas nan ai akwai na manya ko yawa kaga in ya sa wannan shikenan sai ya yi ta abinsa sai da kawai duk sallah ya sake alwala amma bayan ya yi su duk abin da zai zuba ba abin da ya shafe shi ba ne ba zai hana masa komai ba kuma ba zai sa shi wani hukunci na daban ba wa dasani an malik an hisham bin urwa an abi annahu qala laysa alal musta'abati illa an tagtasila ghuslan wahidan summa tatawaddahu ba'da zalika li kulli salatin yace babu komai ga wadda take mai istihada sai dai tai wanka wanka kuma kwaya daya ma'ana wankan idan kwanakin haizarta ya kare. to bayan wannan sun mata ay ai sun ba'da ba da zalika sannan sai ta yi alwala bayan haka li kulli salatin ga kowace sallah qala yahya qala malik yahya yake cewa imam maliki ya ce al'amru indana wato yadda al'amarin yake a wajen mu annal musta'abata cewa ita mai isa haza idza sallat idan har ta yi sallah anna li zawjiha an yusibaha to mijinta ya samu ya kusance ta mijinta ya samu ya kusance ta kenan hisa aka ce kowane hukunci na mai tsarki ya wato ya hau kanta saboda haka za ta iya yin tsawafi za ta iya yin karatun alkur'ani za ta iya yin dukkan abin da mai tsarki zai iya kuma mijinta zai iya zai ke mata sai ya ce wa kadhalika nufasa'u idza balagat aqsa ma yumsiku damu? dam yace haka nan mata masu biki idan har suka kai mafi ƙololuwar abin da jini ke tsare su to bayan wannan sun kai ƙololuwa fa in dama idan suka ga jini ba da zalika bayan haka fa innahu ha zawjuha to wannan babu komai mijinsu zai kusance su wa inna ma hiya bi manzilatil mustahaba ita ma mai biki idan ta samu kanta haka to ta zama hukuncinta hukuncin mai istihaba mun riga mun san cewa hatta shi kansa akasa gaya na biki din malamai sun tattauna a kansa akwai saɓani a malikiya sun tafi akan cewa kwana 60 ne ko amma galibi malamai sun tafi akan kwana 40 ne saboda hadisin da ya zo na ina jin umma ya ce saboda wannan hadisi suka tafi akan cewa kwana 40 ne to gaskiya abin da yake faruwa dama wannan shine akasa gaya ba a cika ma samun haka ba sai dai in an samu wato wani kuskure ko an samu kasancewar rashin lafiya ko wani abin da ya kama da haka amma galibi ba su cika kaiwa haka ɗin ma a ce wato ba su samu tsarki ba to dai idan dai har wadda ta haihu ta cika matuƙa gaya da ya kamata jininta ya tsaya kuma sai aka ga bai tsaya ba to abin da ake nufi shi kenan za ta yi wanka ka ci gaba da ibada sannan dukkan sauran ayyuka na mai tsarki to shikenan ya zama wajibi a kanta ƙala yahaya yahaya ya ce ƙala malikun wato imam malik ya ce ya ce al'amuru indana al'amari yadda yake a wajenmu fil mustahabati dangane da wadda take istihaba ala hadisi hisham bin urwa ya ce al'amarin yana kan tafarkin wannan hadisi na hisham bin urwa da ya rawaito daga babansa sai ya ce wa huwa ahabbu ma sami'tu ilayya fi zalika wannan shi ne mafi soyuwar abinda da na ji zuwa gare ni a cikin haka kun ga hadisi na hisham bin urwa shine gashi nan a baya mai lamba ɗari da talatin da takwas wanda yake cewa yadda al'amari a yake a wajenmu wato hukunci na mai istihaba cewa za ta yi wanka ne sau ɗaya a kowane tsarki to bayan ta yi wannan wanka to zai kasance kuma bayan kowace sallah ko kuma in ta zo kowace sallah sai ta yi alwallah wannan shi ne hukuncin wadda take mai haza to ina ga lokaci ya riga ya cin mana za mu dakata a nan sai idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu sati na gaba za mu dora daga inda muka tsaya da fatan amana kai daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah ya yafe mana kuskuren ya kuma gane da mu daidai din ya ba mu ikon gyarawa Allah ya arzuta mu da yin komi domin sa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi